Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna abokin kuka abokin dariya a yau muna tafe da labarin kokun gamala ku kasance da mu a wannan channel tamu mai farin jini mai suna Nohal TV ku biyo mu don jin labarin yadda za ta kasance mun gode a wani gari mai suna dabtse an yi wata rasuwa aka zo aka yi sallar gawa za a tafi makabarta an tafi makabarta kenan aka je za a sa gawa a rami sai wata jar hula ta tashi daga kan wannan mamaci ta koma kan wani mutumi A kushe akwai wani yaro da ya ga wannan jar hula bayan an koma gida ana nan ana nan sai aka ƙara rasuwa sai yaron nan ya ga wannan mai jar hula wannan wanda jar hulan nan ta hau kansa shine ya sake rasuwa da aka koma makabarta ana cikin rufin mamacin nan har ila yau jar hulan nan ta kara tasowa ta zo ta hau kan wani mutumin daban da aka koma gida yaro ya samu liman ya ce mai liman ni dai wancan karan da aka yi rasuwa na je makabarta da na je makabarta na ga wata jar hula ta hau kan wannan mamaci wanda ya mutu yau yau da aka je ha'ila yau ana rufe shi na kara ganin wannan jar hular ta tashi daga kanya ta hau kan wani sai liman ya tambaye shi ya ce haka aka yaro ya ce mai i sai ya ce to dirra ya ce mai yanzu kan wa wannan jar hula ta hau sai ya ce kan wana ta hau ya ce to shi ana nan ana nan sai wannan mutumi da jar hular ta hau kansa sai ya mutu bayan ya mutu da aka je makabarta aka rufe shi aka dawo sai liman ya ce ma yaro ya sami yaro ya ce mai duk ranar da jar hulan nan ta hau kaina ka gaya mu. ana nan ana nan wannan wanda jar hulan nan ta hau kansa shi ma ya mutu da aka zo aka yi sallar gawa aka ɗauki gawa aka taimaka makabarta ana cikin rufe gawa sai liman ya shiga cikin rami ana ta ɗan miƙo mai ƙasa da menene yaro sai ya ga rawanin liman ga ƙasa na akai kai sai ya ce liman kanka daga cewa liman kanka kanka liman sai ya tashi ya zuba da gudu aka bi liman aka bi liman aka bi liman ba a kama liman ba da Allah jama'a muna neman liman da Allah inda wanda ya ga liman da Allah muna roƙo da Allah a sanar da mu ta comment mu da Allah idan wannan bidiyo ya burge ku ku danna mana likin sannan ku shiya ku mana comment domin hakan yana ba mu karfin goya a duk lokacin da muka dora sabon bidiyo sai mun haɗe da ku a bidiyon mu na gaba insha Allah